بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذني الله وإياكم من شر البدعة وأهلها amma ba a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ci gaba da bibiya da muke yi na barabe bayan Allah sahabai da suka yi zamani da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suka ba shi gudunmawa da kariya ta kafofi guda biyu ko uku ba su yadda ba a ci zarafinsa ba har ta kai ga ɗan mutum ya kawo duka jikinsa hakan ya faru lokacin annabi na raye sallallahu alaihi wa sallama shi sanya daga cikin haƙoƙin annabi a wuyanmu wanda ya zama wajibi mu bada akwai kare mushi mutuncinsa hayyar wa mayita wannan wajibi ne a wuyan mai haka mu ba da kariya yana raye kamar abin da sahabai suka yi mishi ku ɗauki misalin abu dujana radiyallahu ta'ala anhu abu dujana da ya ga ana yaƙi yaƙi ya kai ga yana ganin babu shakka makiya za su kai zuwa ga taɓa jikin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zo ya kwanta ya kariya ya garkuwa ya kwanta kan annabi suna tsammanin sojoji ma suna haka na taba gani so ɗaya da ana atisaye a kuwait a filin atisayen a wata island mai suna bobiyan na ga haka da ana rikici sai soji suka danne shugabansu ya kwanta suka hau kan shi ma'ana kuda wani abu zai zo ya same su kafin ya same shi saboda gayar soyayya da kuma nuna kariya ga na gaba amma ina jin wannan can ake yanzu ya riga ya kare kila yanzu kowa ta kan shi ke ina kullum ha abu da yana haka yau ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama mai duka takobi in ya kawo duka bayan abu da yake samu mai harbi da kibiya sai dai samu bayan abu jana, mai suka da mashi sai dai samu jikin abu jana. da ƙarshe bayan yaƙi ya lafa abu jana ya miƙe ko kuma ya yi zai miƙe ya kasa sai da al'umma suka ɗauke shi an mai tsara da suka tamanin a jikinsa sai sahabai in uwa suke tambaye shi ya abadu jana ma hamalata ala hada abuja na me yasa kai haka ma'ana kamar ka tura kanka ka je ka mutu sai ce la inna nisa masu laya iridar sahaba mata ba su wuce ba suna haihuwa sahabai hagu ne amma wa hunna ajizat an tare da wahida min hunnar rasula sallallahu alaihi wasallam yace amma dukkan su matan nan ba su iya haifar wani kuma annabi idan manzon Allah ya mutu yau ba mu da wani amma ni kai wancan idan muka rasu to annabi na nan za a samu zarata ne bayan Allah irin mu haka suka yi mai yana rayu bayan ya tafi sun bada kariya ga sunnarsa da koyarwar shi ba su yadda ba wani mutum duk inda yake da fitsarar shi ya taho ya taba alfarmar manzon Allah ko da baya haka sallallahu alaihi wasallama kana iya gane wanda daga bakin Abubakar manzon Allah bayan ya rasu Umar dan Khattab ya sabe takobi yana cewa duk wanda ya ce annabi ya mutu sai na kaɗe kansa bal inna ma zahaba li yunadi rabbahu fa sayaudu li yakta'a riqab munafiqin manzon Allah duk wanda ya ce ya mutu na shi ba mutuwa ba ya tafi ne ya yi mutum da ubangijinsa zai dawo zai dawo don ya katse wuyan duk wani munafiki a duniya abubakar da yi baya nan aka ba shi labarin rasuwa ya zo samu umar a tsaye yana wannan bayani sai ya wuce ɗakin yanci a siddiqa bintu siddiq aisha kenan baiwa Allah gaje ya leƙa ya shi a kwance an rufe shi da mayafi sunna sai ta duk wanda ya rasu in kana wurin matsayin ka na majiyaci ka rufe jikin shi da mayafi dan ba a bari idan a buɗe da ya zo ya buɗe idan ya duka ya kalle shi ya sumbance shi ya ce tsibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah manzon Allah kai mai tsarki ne a raye hako bayan ka mutu mai tsarki ne kai nufdika bi aba'ina wa ummahatina wallahi za mu ba kariya mu fanshe ka da iyayenmu maza da iyayenmu mata ba za ku bari ka cutu ba bayan Allah haka wa'inda mutane suka rayu a haka suka yi aiki har ƙarshe a haka suka rasu suka bar ma'aiki a baya cikin wa'inda suka rasu a haka annabi ya rasu ya bar su duba biyar da ya kai masauban sauban ne ba shi lafiya annabi ya kai mu sauban ziyara da ya gaishe shi da gaisuwa irin wanda ake majiyaci as'alullahu al-azim rabbal arshil al'azim an yashriyak so bakwai ake yi bayan ya riga ya gama zai juya ya fito sai sauban ya bace da kuka radiyallahu ta'ala anhu da ya kuka sai manzon Allah ya juyo shi da sabarsa yace mai da ke ka kika sauban sai kike mu kuka sauban me kike mu kuka ya sauban yace inna lanashtaqu ilayka wa anta baina adhhurina fa kaifa idza faraqnaka ya rasulullah yace wallahi muna tsarari in bukata da alheri zuwa gare ka ya manzon Allah alhali kana rayuwa a gaban mu ma'ana saboda soyayyar babu wanda ke so a ce saboda annabi in dai ba bacci ba dole shi ma sai da aka sanya sahabbai tukunna alkur'ani ya ba su wani ya ka dage ya damun manzon Allah ne ku hana shi ya kwanta da inda ya yunkura ku ne ku bar shi ya rinka hutawa cikin iyalinsa kada ake bari shi ya ce manzon Allah san ka muke yi ka shiga zuciyarmu ga cikin kana raye a cikinmu ba ma sha'awar mu barka to manzo sallallahu alaihi wasallam ya mu idan mun raba da kai yau mutum ya mutu saban ya shiru yana kuka manzo Allah ya kalle shi kalle sahaban nan sai ya dawo tun sun ya mai zuciya ya dafa shi ya sauban almar'u yub'athu a man ahabba Saban kai ya hakuri duk wanda ka sani a duniya ana tashin shi ne shi da masoyin shi gobe kiyama saban in ni kana so na ni da kai za mu tashi gobe a wuri guda wannan ne abin da ya sanya sababan ya ji daɗi har hawa ya tsaya mushi a farkar shi bayan Allah haka innan bayan Allah suke a haka suka rayu a haka suka jagoranci al'umma abin da su koya mutane kenan ba taɓar gaza ba da zagin annabi a duniya ba wulakanta shi ba da yi mai karan tsaye da kuma yi mai abin da bai dace ba bayan Allah addinin musulunci addini ne mai sauki addini mai neman zaman lafiya ba sha'awar hayaniya amma kuma bai ɗaukar reni addinin Allah na musulunci ba ya ɗaukar reni kala kusan mai hance baka a'a ba a haka rike zina ta addini in nawa amma ka wulatanta ni kala kusan mai hanci wannan ba za ka sha ba yasa idan musulunci ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya tuba ko ya tuba shi ya koma lahira a wannan yinin ko tuba ya ya mutu dole ne yan uwa ba mu da kowa a zuwa ne wuce manzon Allah wallahi ko alqur'ani bai kai manzon Allah mu aure ba domin inda ba manzon Allah qur'ani bai zuwa shi aka dora mai ya mana bayanin sa ya gaya mana halalinsa da haramun da ke sa shi aka dora wa nauyin ya bayyana mana mutlaq ɗinsa da muƙayyad ɗinsa shi aka ɗora mu nauyi ya mana bayanin am da khas ɗin da ke cikin shi shi sanya wanda ya koyi ƙur'ani ya koyi da shi ko min khirtin nasirillahi yawmal qiyamah wanda ya koyi ƙur'ani ya koyi da shi ya ɗaya daga cikin bayan Allah zaɓaɓɓu a wajen Allah gobe kiyama ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama haka nan manzon tsarki ke cewa sallallahu alaihi wa sallama ashe kun ga a duniyar mu ta yau ko ta jiya ko ta gobe ga wanda Allah ya rubuta mai kaiwa gobar ba a ɓacin annaba a shiru a bari wata mu abin da ake so a yi da mu shine a sun ce mana dan sauran gurbin da ya rage tsakanin mu da manzon Allah ba mu gaisu ba sallallahu alaihi wa sallama abin da ya bar wannan alkur'anin an riga an suzuta shi har da kadan baya ji don an yi wani abin da ya sa abu qur'ani a wurin sa bai kuma shi bai damu ba an riga an gama susutawa wannan ko ga watan tarihi ya faru tun mana shi Usman da shi Usman ya zo ya iske mutane masu kokowa da dokar alkur'ani ba za su kahu ba mai bibiya ya koma ya duba labaran akwai littafi da aka rubuta daular islamiyya ko daular usmaniyya da zakwato da yake rubutu da nake yi masu tsina na ya sa na yabe cikin wannan wurin a cikin yana cewa mutane uku ne bayan zuwan turawa suka iska zakwato ga tsarin Allah a cikinta sun iska jama'a a musamman lokacin Muhammadu Bello tsarin tafiya ga nutsuwa ba rashin hankali ba rikici da kwanciyar hankali wannan ya sanya zuciya za a yanzu a raba wannan al'umma da wannan kaya sai aka raba gidan al'umma uku dukkan su musulmai ne ba amma sai aka raba gida uku wa'innan suna kokowa sai an cire shari'ar musulunci domin ba ta da amfani ita ce ke kawo koma baya bawan Allah musulmi ya kalli alkur'ani ya ce huwa allazi yusabbibu tarajju aw adamu takardun ya ce ƙur'ani ne ya sanya ba ci gaba kuma aka yi ta yaƙi suka yi ta yaƙi suka yi ta yaƙi da goyon bayan bature wayan suka suka ce a mu dai ba mu ce a daina ba amma dai a yi gwame ma'ana a sirka a ɗauko a ɗauko a sirka na uku suka ce a dole sai an bar mu mun yi musuluncin nan domin shi ne mu. wancan sun daga an sa wani suna ne Muhammad Bamali shi jagoranci wa'in tawaga Allah ya ji kansa ya mai albarka a haka bature ya hada wa'annan kungiyo guda biyu suka tsaya a wannan dayar bai bar wa mutanen arewacin nan ba wani abu da qur'ani ya zo da shi su sanya a gaban su a matsayin su rike shi abokin shawara ko kayan shari'a sai ƙanana su iya Abin da ake ce musu kawai ma'ana ahwali shakhsiyya aure zakka saki sulhu dan abin da ya rage dan kadan wannan ya cuci wannan a kasuwa a rugo kotu wannan ya hararu wancan ya zage shi a zo kotu wannan shi kadai aka bari duk wani abin da ya zama criminal law ne ko criminal offense ne to dokar shari'ar musulunci a Najeriya ba ta da shiga ciki ba sani ba haka ne ko ba ga wani haka yake a rubuce su bayin Allah duk da haka ba ba komai ba wani mai damuwa wai dan an ce qur'ani yana hutawa a gefe shi bai damu ba a hankali a hankali aka duwade tsakanin murshe Usmanu ko tarihin ba kowa ake da ya karantawa saboda in ya karanta ya gano kakansa ga yadda ya rayu zai yi kokarin kamanta abin da kansa yi. to in an bai mai haka tashi hankali ne ba zai rayu ba bayan Allah a haka ake a hakan da muke ma ba a bar mu ba duk abin da adam zai iya yi yau a Najeriya in dai da sunan Islama ne to sai an samu wanda ya ce babu kyau ya bari ba a san shi ya sani yana karɓar kuɗi ga wajen wa'insu ne ko kuma a'a jahilcinsa ya sanya bai sani ba amma kun ba je gwada bai sanin ba bai yadda ba suna ne wani tambaye malam na ji kayan bayanin ranar asim a karatunka a masallacin almanar waye asim a waya na gaya mai asim shine wane duba ba asim bil ayi shine wani shine wane ba asim ba ba asim ba bil ba asim bil mim ita shine wani shine wane shi ni ko Allah ya ban haihuwa sai na sa wannan rannan ku sai Allah ya bashi da namiji sai ya sanya suna asim taro aka ne aka ce wannan ba suna bane wannan asim bi ma'ana mai yawan zunubi baka sani ba me ne bi tambaya yaron nan ya bi kowa ya ce wallahi malam ga nan ba an mun taro an ce wannan asim din mai yawan zunubin shi to ni dai na san asim a rubuce a zamanin ma'aiki kuma zan Allah ya san shi kuma shi ne wanda ya addu'a na kan dutse yace ya Allah yadda ya kare jikina a filin uhud wani arne bai taba da haka ba Allah ka kare tsokata a yau ko na mutu kada ka ba kafiri dama ta bayan Allah kuma ya amsa ya mutu an kashe shi ya hawo gasa amma dai Allah bai ba dama kafirai sun taba shi ba duk da ko suke cikin bala'in son kuɗi don an yi takakkiya daga maka cewa wanda ya kawo kan asibiti za a bashi dukiyar da ba a taɓa wani kyauta da irin ta ba a duniya suna so ga kuɗi suna jiran su kuma kun san are da kuɗi ya za a yi yanzu amma ina yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makilin sai Allah ta'ala ya kawo ruwa daga inda ba a san shi ba ruwa ya dinga zubowa mamako ya mai da kansa gulbi ya ja dawa asum ya kai ta inda ba malamin tarihin duniya da ya san inda gawa aka take a yanzu gobe kiyama kowa zai liƙe tarihi ka tashi kana aikin hajji ba gawa ba ka mutu ka fara kana labaika Allahumma labaika wannan umra ya je bai karasa bai tashi wannan a wurin wa'azi aka harbe shi wannan yayi sallah yayi raka'a dai kamar jabaru yayi ɗaya bai saka tafiyin ba aka harbe shi sai farka ina Allahu akbar duk da ba abin da gobe ko da zai ɗago ɗagowa yana la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun kashe sun kashe la ilaha illallah muhammadur rasulullah a haka ya cika hatta makiya sun ce kalmar shahada yake da bayin Allah magane mu mutane ne muna da manufa a duniyar mu kar a mu awaki mana ko jakai ko raƙuma kai baka dawo wata abin da ya faru ko a zuciya baka da gabaci a ce wani ya kundu ma ma'annin zagi ka ce ba komai amma in ya zagi ubanka kuma ke fushi haba da uwa da ma'aikin zama da babanka wani ne yau gaba ka koma ba ta gaya ba koma ka zana a gidanka ka jawo kofa ka rufe ka tambayi kanka a ɗaki talaka inda ba hajiya wajen Allah da babana da ya biya mu kuɗin makaranta right from nursery school up to university level har ma yi mun aure da ladan noma ya taimake da kaza ya nemo aiki na bara kafin ya rasu da ma'aiki wanda ba zai shi ba sai a rubuce sallallahu alaihi wasallam Allah wanne yabi masaba abu kaza sai ka baka kausa idan makarantar da ya biya maka ita ce kake ga ta fi kima sama da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ka shi idan ku annabi ne annabi ta aka bil huda wa tayyibatin min min Allah ta'ala wanda ya kawo shari'a ya warkar da ke daga duhun jahilci da kafirci da bid'a ya hure maka fuska ka zama mai imani ya sanya ka cikin hasken imani ta kawa shi fa alkhairi dole ka bashi kariya kare shi ko ba komai idan dan hudu idan aka sa amma Allah ka zama ranka ya bashi ko ba komai alamun sauran imani a jikinka shi da ga wani ya saba ma Allah ka ranka ya bashi kuma ka sha'awar abin da ya ba dan masu to wannan akwai rarar imani a jikinsa amma duk mutumin da aka haƙala wa musulunci hanci ya ji ba ku ai ku ne Allah yanzu da kun bari ma mun yi bacci mu da ba shi kenan ba to ita bacci a ta ya ce kale kinu kuma shi kenan ba bayan Allah kuskure ne ba ina nufin a zo a yi wani abu ba amma ne karanci aka ne a fuskarka karanci aka a bakinka karanci matar ka ta gane nan ya baci me ya faru alhaji ba ki ji ne ya faru me ya faru an zagi ma aiki sana wasallam an bata shi annabin Allah ka bata eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko da dai cikin zuciya ka ba komai bakin kai gudu ma nan ka bata ko ba ka wani da aka harbe dan uwanka yana yawo a bakin titi ran sai ba su ba da aka harbe abokinka sai sai ba su ba da wane ya mutu kafin ya maka sanin a allocation ɗinka ɗinka bai bauta ba gina ka fara ɗinka da ke abuja oga ya mutu bai yi sanin ba baka ji ka san samu tangarda ba amma sai mu zo Allah za a fata tun kafin ku je lahira ga haka shi ka miƙe bayan ka ji babu komai ke a ranka subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa'annan bayan albi da karanta tarihin su wallahi ba haka suke ba wallahi billahi ba haka suke ba bayan Allah ne masu kare ma'aiki hayyan wa mai suna kare ma'aiki a raye yana raye suna ba shi kariya ko bayan bayan baka isa ka zaka liman Allah ba wani ki ko ba ke kai ka rubuta manzon Allah kai mai habaiti akwai dakaran ubangiji da aka ware musamman dan wannan rubutar rubuta mu yanzu wani ko a ko a dinga baka yi rubutawa bayan Allah kowa gudunmawa shi da bada kwanakin bayan ce muku innal islamu lahu abwab wa abwabuhu kathira musulunci na kofin su yawa gari na alkhairi wannan zai iya ɗiba kuɗi ya bada ya sai peji biyu a daily to, wannan zai iya rubutu a rubuta a wannan wuri wannan zai iya hamu mariya hudu ba wancan zai iya bada kariya dukiyarsa wancan mai mulki ne zai kare mata ba wannan addinin kai ba koyi bane in ba wannan addinin ba koyi bane kai in ba addinin wa ma da mulke wancan ya iya rubutu wancan ya iya magana wancan kuɗi gare shi wannan kuma ya iya dabarar raba kayayyaki wannan ya iya kaza kowa ya bada gudunmawarsa bukatun mu dai mu haɗa ya janna kuma shi bane ɗaya daga cikin sahabbai da ke manzon Allah hidima sallallahu alaihi wasallama rayuwa ta ja manzon Allah fara shi'urin yanzu ya gama sa zai koma lahira sai kira shi kamar sai ne a cikin kasar tsiniya kana gwamna ka yi sakan teniya kana gwamna ka san da ya kasa kashi kenan kai da ka dawo kuma sai dai wani lokaci kuma idan ka shiga soja an yi juyin mulki wataƙila ka ka ƙara zama gwamna ko ba ka wani to zai wahala ne sai manzon Allah sai kira wannan zahari ya ce zo da rike bukata a wurina kamar dai irin wani yanayi zai sauka tun da ka san duk abin da ka ce za a sauka yi su alu amma ya fa'alu ba tambayar da kaci, saboda haka da yake so a baka kai sai sahabi ne ya ce mun Allah ne ke tambaya ni zaka ba wani abu ni yace eh ka so wani abu dan abin nan kadan abin nan kula ni ba na ma'ana ina rasu ka duniya ta maka wahala da yi numfasa ya shiru sai ya ce ya rasulullahi a murafaqatika yawmal qiyamah fil janna manzon Allah ba abin da ke so gobe kiyama face a waye gari ga ni ga ka ina makwabtaka da kai a gidan aljanna tun Allah ya uwa yanzu wannan tambaya shi shi aljanna kawai a wannan marra da ake cikin yunwa a tambaye ka kana sha'awar wani abu ka ce kai dai aljanna wallahi ta la'ima ba shi da kai wallahi ina gaya ma cewa za a yi mahaukaci ne baka da hankali wani mai makami dai a Najeriya ya kira ka ce to ya kana buƙatar wani abu ne a dan taimaka maka ka ce a yau mulki ya mutu janna aljanna wallahi ta baka da hankali mun zo Allah ƙarfe mishi awa gaira hada baka neman wani abu banda wannan yace huwa za huwa da ni wannan ya ishe wannan ya ishe ni wannan ya ishe ni bayan Allah Najeriya mutane irin ku jama'a ne masu kwanya jama'a ne masu tunani jama'a ne masu sanin ya kamata jama'a ne masu sanin abin da ke da muhimmanci jama'a ne masu kaifin tunani da ka iya juya wani abu ya koma wani abu jama'a ne masana kasuwanci da suka iya juya taro su kuma yi bayan Allah muna irin wannan hidimar ga addinin mu kuwa ko ku kawai kawo mu dai muka sani in ta yi daɗi mu ci in ba ta daɗi mu roƙi Allah ya kawo mai daɗi ya kamata dai mutum tuni akan wannan mu sake tunanin duniya duniya barin da ake mutuwa ake yi ko barin ka ake ake matsawancin kwana duniya ya ta mace ka yau ko mace karuwanci ta kai shekara sittin ba biyu ba ka ɗaukata mota ta gama ta siyari haka a cikin addini in baka yi mai aiki ba wallahi za ka yi siyari da ranka baka mutu ba a ba a yi da kai mabin su sulma abin da ke mana gargaɗi kullum ba rubin a a'amali ku yi aikin kwarai da sauri da sauri baka sani ba gobe da kaza gobe da kaza yau samari mutuwa take ta mutuwa take masu mukami suna mutuwa marasa mukami ma suna mutuwa kuma duk makabarta ɗaya ake haɗa kowa abin da shi su mu yi mai aiki gudunmuwar da zaka iya ba addini ka bashi da wuri ka yi tun kafin gazawa ka daru ibi taymiya yana cewa addinin ana taimaka mai da mutane guda uku da masu mulki da malamai da masu dukiya idan na uku suka haɗu wuri ɗaya za su yi mu addinin aikin da ba tsammani ba shi sanya zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da aka samu uku suka haɗe wuri guda kaga aikin da suka yi ko har yanzu ba mai iri ba ga masu kuɗi a cikin su su Usman dan Affan su Abdurrahman bin Auf multi billionaires ne ga malamai irin su Abubakar Siddiq irin su Umar dan Khattabi irin su Aliyu duk malamai ne wa'in ga kuma mulki a hannun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam so da an ja idan masu kuɗi ga me za yi wacce rijiya za a saya ga bi'in Usman nan a Madina har yanzu wacce rijiya nake so a saya a sanya ta a gonar Allah Usman na fanci maza zan siya ta zan saya ko kuwa ake una fil khairat ni zan je in sai ta a a ka bari in mana a ban yadda ba wallahi sai na biya ta ya ruga wajen mai ita bai hude kai ka san bai hude ka zo neman kayan shi bai niyyar sayawa ba nawa ne kudin kayan ka yace wannan za ka siya ne ba sai wa za a mai shi a kai mata kudi na isa a biya annabi ne ke san ka gani da gaba tsakanin ma'aiki da bai hude sallallahu alaihi wasallam ga kuma neman kuɗi na musiba da bala'i da mutuwa duk bai wuce ya kyamaci a ƙara mai shekara dubu ɗaya ko biyu ba a duniya na rai ya ce sa kaza ne ya ce ga su ya ce an fara sayarwa to sai nawa misali mu ce dubu ɗari biyar rijiya guda ɗaya ga su ya ce ba za a sai da ba sai nawa sai miliyan ɗaya ya ce ga miliyan ɗaya ya ce an fasa to sai nawa sai ɗaya da biyar ya ce gata ya ce ba za a kai da ba sai da ba sai miliyan biyu haka ya dinga mashi babu magana neman rage annabi ne ke so sallallahu alaihi wasallama babu magana neman rage wallahi sai da yake da yake so karshe ya ji ya yi gyaba dan a fara shiga dukiyar bari ne ya koma ce manzon Allah rijiyar ta shiga cikin wadakin Allah har ya za hago bari je ana shan ruwa ta gasa nan jikin ibrahim take su bayan Allah haka ake yi mai mulki ya ce a'a nan wurin ka za a yi ya kuma shafa fuskar shi toka ya ce haka za a yi ka shiru don ba ka ce a yi ba akwai nan da baka nan kun ba mai yi kuma kai Allah ya ba dama yi ka jin tsoro ba da kai ba to sai ka bar ƴaƴanku su mutu a bakin hanya suna bara ku bar talauci ya kashe su makaranta kun kasa gyara ba university ta yi tsara ka bai shiga ya za a yi da yaro ya ya bara dole uwa an mutu an bar mata ƴaƴa bakwai ta kai su ina dole ta goyo biyu ta runguma uku a hannu biyu na bin ta kasa da leda ba ko ba komai ciki in ba ga rubaci ba da siga bi illa bin yana kare a cika a shi suna bakin hanya ruwa da iska baya sanyawa su ba inda suke dole jama'a su karuwanci su sa abinci saboda me an saki Allah ga baki daya ina ake neman shari'a ya za a ka ji daɗi bayan an tsine ma aiki baka ji kwarai ba ka ji daɗi a ka wallahi ƙarya kake wallahi hankali bai kwanta maka ba hankalin kai kwanta wallahi ba zai kwanta ba domin wace kawo na Allah ne ya ce ala bi tuma ina kulu yau za a ce maka hankali zai kwanta ka ji kai bacci ka kwanta lami lafiya iyali komai su daɗi bayan ana ɓacin ma'aiki kai a ranka ma baka san ana yi ba ubangiji Allah ruwa mana asiri Allah ya taimake mu mu dashi mai aiki gurgurdan hali Allah ya aiki da mu da basiran mu don yada wannan addini a duniya domin dole al'umma akan tafarkin da ya dace domin dawo da hankulan mu daga inda muka tafi alhali ba wurin bane mutum ne ke neman shirya sai ya ɗauka tana amerika a'a tana nan a inda manzon Allah ya samo ta a garu hira na ake zuwa a neme ta idan ka ɗauka za wani gari nemo ta ka wahala sai ka wahala duk da ke bin wani wanda ba addinin Allah ta'ala yake yi ba wai shi ma na kirki ne zai iya abin kirki to yanzu da kanka shi kada ba kanka wahala ne alqur'ani ta ha antum ula'i tuhibbunahu wa la yuhibbunahu wa tu'minuna bil kitabi kulli yaushe ubangiji zai ga maka ce ga hanya nan ka ce a ina ganin wannan magana Allah ce ni ma in na bada zan iya fita ka tafi na ga yaudara ce ake yi Su bayan Allah ku yi ƙari. ku gane addinin ka yake yi da ku dai aiki kafadin ku da ta kayi miƙe ya ce ya kabara idan ku kwanta wurin wani taka wanda ke kwanta a taka shi a hango na ba gaba haka irin yan komai na ɗaya ne ake iya tsalle a dafa da shi in hango abin da ke gabana su mu yi tunani da kawo mu da kwakwaran mu wai shin da ubangiji mu yayi mu bai neman komai a wurin mu ne wai wannan addinin babu wata gudunmuwa za mu iya bayarwa don Allah mu ce mun yi wannan abin domin ubangijin mu gobe kiyama idan an tada mu a ɗaki nan na bakwai inda ake bincike cikin point na mala'iku ma iya ta mun yi kaza mu ma ba tunanin dan wani abu don Allah wanda ka iya zama legacy hukumanci ka iya zama ka tsayi ba da in baka ka za iya cewa wani ne ya kaza idan muka haka za mu samu dacewa nan bayan Allah saba'i? Allah ya gafarta musu yin aiki mai yawa ikrima dan Abu Jahl shi muke magana akan shi fakara sari'an duna badarin baban shi ya yi shahara baban shi ya mutu mutuwa ta kafirci ga manzo Allah a maka ada ikirmatu ila ta bada an khalabat sayyidi quraishin fi badr haka ne Ikirma ya dawo garin maka bayan ya bar jikin babansa gawarsa a wannan fili alhali babai shugaba ne fakad al alhazima an an yadda biha liyadfanha fi makata saboda rauni da tsoron da ya kama zuciyar arna a filin badar ya tsaya ma ya ɗauko babansa ya kawo ta maka ya ne wallahi ba zai iya ba wa arghamahu al-firaru ala tarki halil muslimin dole dole sa ya tsere a guje ya bar gawa a wajen musulmai fa alqawha fil qalil subhanallah suka ɗauka wa suka jefa cikin tsohuwar rijiya kamar kare ma'al al min al al mashirikin tare da gomomi da yawa don a wannan wurin an kashe mutane saba'in wa'in zai kamar addinin Allah a duniya aka dinga jefa suke aka dinga jefawa shi ma yana cikin wa'in da aka jefa wa halu alaihar rimal suka ɗora mata tsaya a sama aka zuba ƙasa ومن ذلك اليوم أصبح لإكرمة بن أبي جهل مع الإسلام شأن آخر tun daga nan da aka kashe babansa ikirma ya gudu ya koma maka ya zama ya ɗauki sabuwar gaba tsakanin shi da addinin Allah ayya bayan Allah idan za ka yi gaba yi gaba da wanda musulunci ya ce a gaba ne idan ka yi gaba da wanda Allah bai ce a yi ba kai za ka wadi ka ga wani abin wallahi billahi ba kai ba wanda ya ji ka mukami da girma da mulki dukiya a duniya ya yake shi mutum sana ba ba zai iya ba to da in kana yaƙi na fiye to da Allah za ku yaƙi baka taɓa jin ko an ce ga wani ba sun yaƙi da Allah ya ci nasara akan Allah bad ba a yi za ka baka ga wahala ne ba Allah ba a da gaskiya ana kaza ni ba da iyawa Allah ba da sa'a ba iya ba amma kan in soki masu yi in dai abin da suke yana da shari'a muna gane wani yawwa ana hadar baikoniya ne ba na iyawa ana hadar shatibiya ta imamu shatibi almaliki ni ba na iyawa ana hadar alqur'ani gabaki ni ba na iya ana hadar hadisi na bukhari ni ba na iya to amma kai in ce masu hada kuma yan iska ne a ba na iyawa daban aibanta abin da ake karkashin sunna kuma daban muna gane wannan ni ba zan iya ba to kuma ba na hana masu yi amma ina ce ba zan iya ba kuma sai na bata abin da ba na iya ba don al'umma ma su guje shi to yanzu kuma da ubangiji zan yaki wannan addini ina gaya maka wallahi billahi idan Allah ya ma tsawon kwana ko baka taimaka ba sai ya baka mamaki a bayan kasa manzon sama yake cewa wannan addini sai ya leƙa kowane gida da rana ta leƙa shi wannan addini duk wani ganda ake da yumbu ko da ice sai addinin ya leƙa cikin shi kana zo ko baka ko kana nan za a yi addini a gidanka in bayan ka mutu ma za a yi in Allah ya ga dama sai ka mutu a yi addinin bakar gara sauran kwarjininka da sauran ƙarfinka da sauran abin da kake iyawa kai kafin lokaci ya nisa alhamdulillah ikrima da abu yanzu ya kuna sabuwar gaba da wannan addinin da kuma masu addinin me yasa saboda shine ya kashe mai uba me yasa sabon addini da yazo ya raba su da yan uwansu me yasa addini da yazo ya mai sarakuna da suke sanya wa ne musu bauta yau kuma sun koma da su talakawa ake yaki ga su ma sun kashe su to فقد كان يعاديه في Amri, الأمر li لأبيه fa asbaha yu'adihi al-yawma sa'ala lahu dama ta farko ba ya ki girma addinin saboda baban shi ya tilasta shi ya mai da shi kwamandan yaƙi dole yana yaƙi saboda kamar da babansa ke wa addinin yau kuma yana yaƙi ne yana gaba da addinin don neman ɗaukar fansa ga wannan addinin ومن هنا أنبر إكرمة ونفر ممن قتل آباؤهم في بدر يؤرثون ويؤرثون daga nan ne ikrima da shi da waɗanda aka shi iyayensu kamar hindi suka yunkura suna neman maɗauka fansa ma'ana yu'arrisuna ai yuqiduna naral naral harbi suna ƙoƙarin tada sabon fitina da ta da wutar yaƙi don a koma a je a ƙara yaƙi a yanar adawata wuta ta ƙiyayya fi sudurul mushrikina ala muhammadin duk wanda ka sani sai an je an gaya mai sofa ko dai ka bin nan ko ka bin nan kun san lokacin da aka yi alamin September shugaban Amerika na wannan lokacin nan ya wani turanci da yake cewa world has been divided into duniya ta canja ta koma kashi gida biyu either to be in your train or to be in their train ko ka bi cikin jirgin mu mu da muke tafiya to in ka bi jirgin regar ka tafi ina ina ka in ka shiga ko ka jirgin su ko ka shiga ɗaya jirgin kuma to a lokacin a maka haka aka mai da garin maka ko dai ka zama mai ƙiyayya ne ga muhammadu kuma ko dai alamun tana ƙiyayyar ko kuma a'a nasu ne kuma ka bagarin aka dinga bi ana hula wutar ƙiyayya wa yudrimuna jazwatan nari suna kokarin su dage su hure wuta balbaliyar tashi shi jazwa ya rinka tashi da wuta fi qulubil fi qulubil mawturina a na ainihin mawturi mana ai alladhina qutilahum katir wa idza aka kashe musu dangi min quraish a quraysawa hatta kanat waqatu uhud ba su gushe ba sanata da wuta fitana har sai da aka ittifaqi a koma da kofarsa aka zo yaƙin Uhud har da Ikrima ibn Abi Jahl ila Uhud wa akhadha ma'ahu zawjahu ummu Hakam ko ummu hukay Ikrima ya bulo garin Makka ya to yaƙin Uhud da matar shi ummu hukay suka taho litan isma'a ma'a niswa al-mawturat me yasa ya to da matar saboda matar ta tsaya tana zuga mata wa'inda aka shi musu dangi shi ya zuga maza ita kuma ta zuga mata kai na, ilaha illallah ka ji mace ke taimakon mijinka kan tsiya kai kuma da kana abin kirki mata ke taimakon ka mace take taimaka mijinta a kan zuga mata wallahi sai an da yaki shi kuma ya zuga maza a haka ake tafiya amma yau idan da aka ce kayi wani abu to ka da wace baka taimakon ta ne ce da Allah ina so kamar ki ma'ana ka ce ta yi abin da sa'id bin amr jumaihi yayi da matarsa amur ya ce kwalle ne ya ɗan maka umar ɗan kaɗa bai tura mai taimako na dukiya ya zuba dukiyar a gidansa ya dinga ɗiba yana kashewa a hankali a hankali in sun ƙare a aiko a ƙaro wasu da aka kame dukiyar na sai kwashe ta je raba ta a kasuwa ya suwa abinci ya aje ya rike ɗan kaɗan sauran sai ya da ya ba da mabukata suka bi shi bukata a wannan gari sai mata ce ina duke da aka baka yace na zuba ta a cikin jari an bude hannun jari na zuba mu dauki jaiz islamic bank na zuba jari na a wannan banki din ya ƙara yunkuri in yi amfani zama mun waye gari duke mu ba sai duke ta kyau ko ba ma nan dan baya sa amfani da banki haka ne eh na zuba ta ɗauka sai ka zo ce kama ta ce kafa ka ba maciya amana ce ina gwamna a cinye min kuɗi ina ba zai yi ba kwana bakwai wata ɗaya wata biyu wata uku kwana ashirin kwana abin nan kwana saba'in shekara ɗin wai kai ya ne har yanzu ban ga wani abu ba ka zama ta akwai sa ido ka kuɗi ba wani abu da zai ga rifa da mutuwa har yanzu ne yace ke an tiri ba hari ba mata uwar wallahi ta sa'a shi kenan ta san sahabi bai rantsuwa ba za a yi. Ya ce wallahi an ci riba ribar ba hatta ku uwar yawa. shi yana fatan ne man ja a bil hazrati falahu ashru amsalha idan ku ta dauka a a dukiya ce aka taro matsu ta dawo gida a ah, man ja a bil hasara naira goma falahu ashru goma goma ila ashara kace da ai an diga ko Ya ce wallahi na ci riba hannaninka a to yi kyau inda ya kare yi kyau dan dan uwan sai ya kawo ziyara da kaga mutum nan ba an bada kuɗi ba gashi ya kai kasuwanci har yanzu ba ka kuma na kuma gaya da ka a cikin mai kuɗi sai ciki a zamanin ki waya bada kuɗi ne a mai kasuwanci wallahi ina gaya musu kuɗin nan sadaka yi da su ta shuru sadaka kawai tafi da kura ka zama da kuɗi kamar kai ne a ce ta aure ka baka da kofi ka je ka yau dako ka dan kawo dan kuɗi gida kai karan mota ka dan kawo ta dan wani abu hankali hankali har Allah ya buɗa ma ka samu kuɗi ka samu kuɗi da gidan tafkin gida a nan wurin sai kai amarya ka saka to nan ta dinga ma kuruti kenan wallahi in ba a yi sa'a ba ta dinga ma kuruti har ka mutu kafin wacce ta haihu kasan da in ta mutu za a yi lissafi ko a evaluation din kayan da ka bari wancan zai dawo ɗakin don ta da aya guda hudu Bi maza bi mata so problem din mu kenan yan uwa shi sa ko aure na mu ba mu san muke aure ba a aure idan kai mahauci ne mai tsire tsire auro mace da ke iya yi hakuri a sama wallahi billahi yan uwa dole ne mu san wani mu taimaka wa juna mu ci tunanin mu gabaki daya wai aure mace kawai dan kina da wani abu a'a wace gudunmuwa zaki bani a tafiya ta haka ake wallahi dole mu ci tunanin mu in dan siyasa ne ke auro din siyasa ba mai sanin addini kana kamfen tana gyara maka tarbiyyar yara a gida idan da baka nan sai zama gwamna ko baka ki amma kawai sai mu tunanin mu duniyar sai mana kunci mun durkushe matan mu kuma sun durkushe kasa sai na je a haka sai aka mai da arewa ga baki ta koma kawai da shanu dole ke dan ka ce a ko eh oho ka ba kuma da ka fara magana ma sai wani mara kunya ya fito da ku ne mana fa muna bari yanzu wallahi in kun yi ba za mu bari ba sai koma shiru an riga an biya shi kaji ba da kawo daga ce bayan Allah a yi tsoron Allah kan mun bari kana ji fa ba ana magana a saboda anan bara da kike fada to mu ba magana mu wannan kan ku a Kaduna an yi anan bara ko mu sanar kan ba mu da baki za mu magana da wani ne aka ci mu da yaki yi rubuta a jarida wallahi da amma ne mu ma yanzu ba za mu yadda ba kuma duk wanda ya takalle mu za mu takalle shi ina ƙara biya muku dole ne a bamu wuri mai noma noman rogo sheki bai zama shin rogo ba za ba ma su kaga dai kuma kuma da ka rubuta su kuka shiru kai ma haka abdullahi gwanda ce da tsoro ake gola matsoraci su ke baka iya ba ko kai ka ka tambaye ka rogo mi da rogo ban ka tashi ma can mu arewa rogo muke shi duk daga rogo an zata marmari ne kawai mu noman gida muke da noman auduga da shi muke jami'oyin arewa da shi ake yi kwanta kowa sun arewa noman gero suke dawa da gada gawa kenan a gonaki amma sai mu koma mu zama bayan wa'insu bayan ubangiji ya halice mu yaya haba yaruwa haba yaruwa na zama je a ku je mata ikrima taimaka mai take a kan sana'a shi tun da ranka ya tsaci sai ka ɗauko fansa kan mahaifinka ni ko ina bayanka. ka wace mace ke yana ta yanzu da akwai a Najeriya za a kashe ka ba ta kwaɗayin gado ita ba ta kwaɗayin komai a bari ni mutu in yi so ka biyo daga baya amma ba ka tafi ka banni ba sadona haka ake mishi a gare shi usman dan affan haka ake mishi a gare shi wace ba ta ke bukata ba wai kuma a ce wai ta mutu maka a ai guguwar farko tukunna shine yaushe za ka mutu yaushe za ka mutu ina ba ku labari lasu din nan wata kawo min ƙara mijinta wallahi yan uwa aiki ya kama aka ba shi ɗarukar ɗan wani wuri ya rinka dama ga yana jan kaya ta ga ya sai mota har ya sai wani fili a can can wajen ya fara gini sai ta zai ƙara aure kaga wannan abun sai ta kuka ta rame ta zama wata makaciya aka ce ka je gidan malam isaka zai baki shawarwari ya to yanzu malam don Allah malam wayo Allah wayo a a'a ba kuka ga ya mu me ya faru malam mutumin nan tun bai da komai tare da shi to da bai da komai lokacin kece mai kushi lokacin bai da komai da kece mai kushi amma bar wannan a kai malam yanzu ya yi kuɗi ya kama aiki ni bai gina min gida ba bai sai min mota ba bai ma sakan min tukuna mara in yi fitsari in ji daɗin abin da ya samu ba yanzu waje aure to kuma don Allah malam yanzu ƴaƴanmu guda bakwai ran da aka kore daga aikin ko ya rizaya ni ya zan da wannan yaran malam idan ya mutu ni yanzu ƴaƴan zan kai wallahi billahi tana kuka tana ga mun nan ina imani yake arzi ina yake musulma ce kuma malama da hijabinta amma ta manta ga baki daya wa ma ta da nafsin ma za ta kasance bukada wa ma ta nafsin bi ayi ardin ta mutu ta manta wane riga wani mutuwa da ita da shi ba san wannan ba sai ce bai Allah kin gama ce in ce Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka gaskiya kin yi dogon tunani domin duk mai tunani akan ƴaƴansa ƴaƴan su ne ribar gobe yanzu idan ya mutu ya burge da ƴaƴan nan sai kin wahala kuma ba kowa zai zo mai aure da ƴaƴa ba tun al'umma ba sa aure mai ƴaƴa yanzu in ga ana da gyan a akan wata mata bazawara da ta to da kuɗi yanzu mai kuɗi yana mutuwa matar kan ta gama ta kaba wani ya ruwa gaishe ta a ce aka rabu kallahu ba fa'a ne masu cikin idaci a na ga irin ƴaƴan ne salamu alaikum lafiya ya wannan yaran lafiya lafiya to alhamdulillah to ga miliyan ɗaya a sai musu sweet kai ka san kyauta ga yaro dan gidan bazawara ai ushi ake so ko ba ka mani ba ba komai sai mutum uku a kanta amma ya mutu ya barta da ana kokora ina za a samu kuɗin biyan kuɗin haya wallahi sai dai a biya kuɗin an amma bai aurenta na ce to na to ke kuma yanzu idan kin mutu ya zai yaran ko ku kana ganin kun yi da ubangiji ya ce miki kabar shi zai mutu kafin ke sai shiru na ce bai wa Allah kun yafi da shi ɗaya ɗaya ɗaya guda bakwai a tarihin najeriya kin taɓa jin wata mata da aka aura ta haihu bakwai a lokaci guda ta ce a'a na ce kuma shekarunsa a yanzu a yanzu inda ya kai yanzu a tsammanin ki mata irin sa a duniya Ina jin daɗi ta yi shiru sai bai Allah ci gode wa ubangiji ki ai kin gama da gidan ai in gafi ai a bakwai ɗaya na kishi da wata mata ba na riga an ballafa otel na kai fil majin a soja na kai fil majin ka zo kunta yau me ku kallon ka mana yi kurti me ko ba ka bane yan uwa wanda ya haihu da kai ƴaƴa bakwai ya ke maka rufin ma karanci a ce ma ya janar ina janar sun so da kasu ko yau an kai kanan da bazariya ka hoto menene da kai hada ina kishi da kai matsayin soja saboda Allah ba to kamar haka ne yau kika aure na yau yau ke jefar kika zo yanzu na riga zai gaba na gama na tsinci duk kayan komai na cinye na haɗe amma ba mu na a cikin kwallon mu sai mu ga abin da ke cikin da mu shi muke so mu cimma burin mu idan ba shi muke ba ba za mu je ko ina ba ikirma dan abu da yana yi matan ma tana yi yana yi matan ma tana yi yana yi matan ma tana yi استقف ماء النساء معنى موتورات في بدر وراء الصفوف أبايا وتضرب معهن على الجفوف suna kiɗa suna duka ganguna ana zuga maza ana zuga maza ta li quraishin ala al don a zika mutane a je a yaki an fa kashe babanka ba kai za koma gida to bari mu koma gani kunya mata kama ka shiga cikin zau sai mutum ya koma wa tadbikan li fursaniha da kuma ana kidan don a tabbatar da gwaraba na quraisawa ma hazatuhum anfusuhum bil firari gwardaye ne amma rayukan su ba rayawar kan anya ne ba za mu gudu ba to sai a tabbatar da su tsaya ba za a je ko ina ba وجعلت قريش ala ميمنة furtaniha khalid bin walid idan an je yaƙi ta waga ake rabawa ta ɓangaren dama sai aka sa Khalid bin Walid ko kuma san ko dai waye wa ala mai sarfiha a ɓangaren hagu aka sa Ikrimah bin Abi Jahl gwarzo ne shi ma wa abal al-farisani mushrikani fi zalika al-yawmi bala'an رجها كفة القريش على محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم وإن برا بيكون سنسو جنياكي خالد ينا داما إكرمة ينا هبو أكد مبالي مسلمين سبو دا قارن أرفنسو سيرا سكسا منظر الله يرمك فادولي شيد برا ننسى أكش نكشوا دون الله أكيم يروتي صلى الله عليه وسلم وحكا wa haqqaqa lil mushrikina nasrun kabir mushrikai suka samu cin nasara mai girma a wannan yanki mimma ja'ala abu sufyan yaqul abin da yake har abu sufyan yake cewa hada bi yawmi badrin wanda ya je garin madina duk da an rushe in ka san tarihin wurin za ka iya gane dan tudu ne karami banda jabal rumat inda aka sa mutum hamsin a'a akwai dan wuri inda ya zo tsaya shi abu sufyan shi ke jagoran yaƙi na musharkai, da ya duba cikin matattu musulmai ya leƙa ya leƙa bai ga annabi ba sallallahu alaihi ya sa akwai sauran bayani a ƙasa don ya san manzon Allah na ci gare wajen yaƙi ya leƙa ya leƙa bai ga Abubakar ba ya leƙa bai ga Umar ba ba Usmanu ba Aliyu ya san bayani ya kare ya wasu tudu ya tsaya ya kalli matattun nan ya ce ya fi ni kuha ha kuhafa bakar kenan ya da abi kuhafa zai buɗe baki manzon Allah ce mai karka amsa mishi kale shi ya daga yake aina muhammad sallallahu alaihi wasallam shiru ya ƙara maimaitawa ba amsa mishi ba ya kira umar an khattabi ba wanda ya amsa mishi sai a zancen ƙarshe da ya faɗi wannan kalmar ya ce tilka bi tilk ma'ana abin da kuka mana a badar shi ne muka rama yau nan ne manzon Allah ce Umar amsa mishi yana wani kogo can in ka tafi da kin tuna hudu yace amsa mishi faqul lahu qatalana fil janna kadzabta ya adu wallah qatalana fil janna wa qatalakum fil nar yace ga mai kada duk ya muke yin Allah abinda muka ce muku a badar suna wuta namu koyo da ɗan aljanna ne gami haka ya san ba ɗaya bane la ya sauya ne masara ba ɗaya bane da rufatsai da mai rai a cikin ɗaya ba zai yi ba to wanda ya gaya mishi kafin nan da ya tuka ya tafi abu sufiyan mamman Allah ya fito ya duba kasala sai sa aliyu da mai aliyu haura koyi bai su hau doki bai su idan ka je ka gan su sun hau dawakin su raƙuma suna gaba to za su tafi cikin garin madina su haƙi matanmu. in ga a'a raƙuma suka hau dawaki na gaba to maka za su koma maka za su ka dubi bige da aka yi ba jama'a an yi robi wasu an kashe ba abin ne ba amma yakin bai da suka zukatan su ba bayan Allah haka ake san namiji ya tsaya duk tsurmi duk wahala kada addini sun daga zuciyarka duk wahala duniya idan da aka ce gari neman duniya addinin ka ya rabu da kai Allah ka ya tsara ko me aka samu ba zai amfane ka ba amma mu yau a garinmu a Najeriya mun kai mun kai dan ka mu manzon Allah ba wajen la lamin su mulka laula mai lafiya ba mu komai dan ka baci ma'aiki ba komai wallahi dan ka rusa gidan ma'aiki kana ganin alfarma ta rushe mishi ba ka jin komai dan wasu tsaya guda biyu ga mai cin mushe fitsari a tsaye zagi manzon Allah ya ce Allah uku ne ga wani da yake sallah a bayanka to ai wannan bai da kuɗi in ma ka bi shi ma wahala zaka sha ba ko sisi a sa to ka nemo dan tsiye mana mai kuɗin shi baka ake abu sai ba masu kuɗi wani ya zuwa ce min yana son ya aure wata yarinya sa a ba fa malam yarinya ce a gaskiya tana tsawon ra'ayi akan asirinta to amma kuma ni so da ke yi jihadi ce duniya ba jihadi sai ran ko da ce wannan ne da ta. ai malam so nake yi ni a hankali a hankali ta yi imani to in ka mutu ba kan ta imani akwai garanti cewa zaka rage ta a ce malam bari in ga maka idan kai dan iska ne akwai yan iska mata masu aure yan iska musulmai idan kai mutumin kirki ne wallahi akwai hafizai masu qur'ani a ka in ta da mutalawa sai kai kuka idan kai mai kuɗi ne akwai masu kuɗin da sun girba miji idan ka ji duk abin da yake nema wallahi akwai shi a gonan mu su da kuma yana mutum da ke mu gama namu ba mu je muna da kitar wasu wai a a dama ya dauka zai yi aiki jihadi zai yi da shi a ina su ne mutane ne wai dabara a ce duk da ba dabara ka da wayan ki ta rushe Allah ruwa mana asiri bayan Allah haka a gama aka buga wa fi yawmil khandaq ranar khandak shekara ta biyar bayan hijira zuwa shida hatar mushrikul madina ayyaman tawila fa nafida sabru ikrima ibn abi jahl wa zaqa zar'an bil hisari fa nadara ila makanin dayyiqin min khandak wa aqhama jawadahu فيه فاجتازه ثم استاذه وراءه بضعة نفر في أسرعة مغامرة ذهب زجيتها عمرو بن عبد الوجه الامري اما هم اما هو فلم ينزه اي فلم ينزه الا الفرار اكرمه ايات الخندق yakin da aka gina rami wanda ya je madina ya san inda ake ce mai saba a masajid titin da ke gaban wa'in na masatun esfor guda biyu ne haka asalin shine ramin ramin khandak ne wannan wurin yadda malaman tarihi so gaya mana a garin saboda haka kafare sun bullo sun tsaya ga musulmai a nan jikin jabal sara dutsen da ke bayan wannan sunan jabal sara saboda haka za su yi musulmai suna nan kafare suna can doki bin iya tsallaka namin bai iya tsallakawa duk da haka saboda kwaɗayi na ikirma ɗan abu jahil ba a san ya koma gida a ce bai kashe kowa ba yana ganin dole ne kai a ce da ya sha jinin musulmi nazar ila makaran zai yake fil khandaq fil khandaq ya da zagayawa yana lekawa wani wuri ne inda ramin bai yi faɗi faɗi ba ni in sa doki na ya tsalle ya kama wani ya samu wa aqhama jawadahu ya tilasta mu dokinsa ya tsalle tura shi sai doki ya wuce bayan ya wuce fastazahu ya wuce sun mastagahu wara'ahu bid'atu nafarin sannan mutane karanci bakwai takwas ko tara shine bid'a bai hago ba su ma suka tsallako bayan shi Allahu akbar amma duk da haka fa wannan mugamara ce duk da haka za a ha amr bin abdul wud al-amiri anan wannan ya rasu amr amma shi kuwa bai samu abin da yake so ba dole sai juya ya tsere a guje ya bar da yake wa fi yawmi fatahi rat quraish Allah ibala lahum la bi muhammadin wa ashabihi fa asmat ala an tukhalla lahu sabila ila makkah ranar buɗe makka shekara takwas bayan hijira manzon Allah ya taho tafiyar da ba a san zai haɗo ba kawai ganin shi suka yi yana cewa جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قد كتب قرية فاي حسدا مدامة القرية إن النيات فسكي sai ruga ya rungumo wani gunki ya kai shi kasa a sa sanda ko kibiya ko mashi a ko takobi a runguji wani abin da ya fari har na so gaba mu yadda suka iya da manzon Allah a yau ne ba su iya da shi dacewa kawai su fita su bagarin su da mai garin su sun fita wa qad a'anaha ala اتخاذ قرارها هذا ما عرفته من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر قواده ألا يقاتلوا إلا من قتلهم من أهل مكة sun ƙara fahimtar cewa ne ba wani abu ba sun ce manzon Allah ya sanya dakarunta ne duk wani barde soja kamar umar nan kaza ne manzo Allah ya ce kada taba kowa kar ku zaki kowa kar ku ce komai sai wanda ya zo taba ku duk wanda ya taba kuwa to ku yi bashi a shi ga musulunci bai san lakuta hanci ba ya ta'aura ya yadda a zo alami lafiya amma ka taɓa lamin hanci a lakin na bi da abi jahalin wa nafara ma'ahu kharaju ala ijma'i quraish shi ku ikirma saboda fakin ciki ba inda iya to an ba karfin shi ya huto da shi da wasu mutane suka yi taro da ƙuraitawa wata saddau da jaishir kabir suka samu sojoji masu yawa fa hazamahum khalid bin walid fi ma'arakatin saghira qutila fiha man qutila minhum walaga bil firari man amkanahu al firar suka tare hanya suka tare wasu musulmai ba su da yawa khalid bin walid ya tsaya a gaban su aka yaki aka kashe na kashewa saura kuma suka cewa an yi haka suka tsere yanzu kowa ya gudu ya bar maka wa kana fi jumatul farina ikrimatu bin abu jahal cikin waɗanda suka tsere suka ba garin maka akwai ikrimu dan abu jahal a shi ma ya gudu inda zalika uskhita fiye da ikrima a lokacin ikrima ya waɗi na kaskantacce ma'ana bai samu abin da yake so ba saboda gwarzo aka ce ya tsere ai ba kanta ka san bahaushe idan gwazo cewa yake da in gudu gara in faɗi ko dariyar maza na samu ko ba ka baya gudu amma in yanzu muka canja muka ce ma'ana da ƙyar aka da ƙar na sha ga ya fi da ƙyar aka kama ne wanda an biyo tsere shi sa muka tsere da fanyen mu muka tsere da mutuncin mu muka tsere da hankalin mu muka tafi ko muka bar komai a baya da ma mun ɗauki kayan arziki mun tsere shi sauƙi sauƙi yau mun gudu ne mun bar tunanin mu mun gudu mun bar dukiyar mu mun gudu mun bar ƴaƴan mu a hannun su makiya Allah mun gudu mun bar komai namu babu wani abin da muke tinkawa da shi sai surutu abu siyasa ne dai fan dubu goma in kashe bari in sa maka aiki a ga ma'aikata nan ina gani da yawa ba su ma da aiki wani yake magana ya ce ga dan takarar mu dinnan wallahi malam dabarar sai yawa wai sai tare jama'a yana kai musu aiki to mu aiki muke ne ba bayan da aikin nan wasu ma sun gama karatun babu aikin zaka mu ya ba mu kuɗi kawai mu kashe su ce bawan Allah sai maka ake don wasu gama jami'a ba su da aiki mu kuma ta jami'ar ba ana fitowa bane kullum kuma sami na shiga an taɓa cewa saboda mutane sun mutu ba aiki mu kuma tsaya gida kan karatu ai in kaga an yaka da zoron ce ne wannan mun gane wannan ko in dai aka yaka to ba hankali a ciki sai sanya bayan Allah fa makkata nabat nabat bi بعد أن خبأت للمسلمين مكة ينزو نبت به أي لم يبق لها فيها قرار معنى وإن لم قريشا وانا مكة يو أنواع جريبات لو أنزابكما باوني مكتوى أي كوى أبري لا حن المسلمين ورسول صلوات الله عليه أفا أما سلف من قريش تجاه تجاه من منذ الله جئر أبن أكامي أبايا أنت ما هفجأك عنده كيش أن ما فيش شوية شهية babu abin da ba a musu ba amma duk ya yafi duk ya yafi bai ci kai ba lakinnahu istasna minhu nafaran sammahu mu'amara bi qatlihim wa in wujidu ta asar al-ka'ba duk da ya je ne ya ware wasu mutane kaɗan <clears throat> ya ce amma da wani da wani da wani duk inda aka gansu a kashe su ko da ko an samu ɗaya ya riƙe ya rike ita zanen ka'aban nan shine star ya kama irin mayafin da na ka'aba ya rike a tsaye don alamun imani yace ku yanka shi bayan Allah ina ƙara maimaitawa idan muna buƙatar gaskiya da zaman lafiya da bar mai yara gado da ka iya su to mu koya musu karatu mai tarin yawa a makon da ya wuce na baku labarin wata lacca da shi abu Aziz bin Baz rahmatullahi ta'ala alaihi yana gwada mana duk ƙarshen bala'i da cuta da watsewa ta duniya ta ƙare ne a ƙarƙashin jahilci jahilci ne haifar da komai jahilci ne ke haifar da sarai jahilci ne ke haifar da kaza ya haifar da kaza har ƙarshe mu koma mu kasa sanin ina za mu dole mu ne mu yi kokari dole mu ne mu yi abin da muke iyawa ashe babu abin da za a yi bar ma yara na duniya mafi girma kamar wannan ilimin na addini da kuma ilimin wannan na duniyar nan shi Usman bin fudu ya ce wa al'alimu man kana aliman billahi wa aliman bi zamani wanda aka ce malami ne ya zama ya san ubangijinsa ya neme bauta yadda Allah ta'ala ya umarni a yi ƙarƙashin bayani irin na annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma duniyarsa ba ta wajire shi ba amma da ce maka da addini komai ana iya maka a saka koma dan koran yahudawa kana tuka motar su suna cikin sassan giya baka san me ake ba ya kamata a ce wannan addinin ba koyan kasuwanci za a yi mishi ba koyo za a yi mafi sabilillahi kuma mu koya ma ƴaƴanmu idan wannan ilimin addinin bai kawo zukatan mu ba ba za mu iya koya kowa komai a cikin ba idan mu ba mu yi ba ba mu ɗauki kayan aiki a cikinsa ba to ba za mu iya gaya mu ƴaƴan mu sai ba don yana gani ba kai yi mata na ban labari dan da ne ya dauko chok yana tace mu mishi mai wannan ta baba babana ma yana yi ta ce mishi can ta ba baba yi a ce baka da abin koyarwa a gida in zaka ka sha maka tona wajen filin su kwamar mutala su biya in ka sha koma da yamma bayan ka wanke bakinka ka san ka turare ba cewa ne a sha ba amma kar a sha a gida yara suna gani in na kai tsiya kai kaɗai mana a ce baka da abin da zaka bar mai ai gado sai musiba saboda Allah ba ya da ɗan uwa Allah ne ka roƙo taimake mu ba mu ikon dacewa ya yi aiki da mu don yaɗa wannan addini a bayan ƙasa wa'inda suke takarar musulunci ubangiji Allah kai mana maganin su wa suke zagi suke aibantawa suke cin zarafi da martaba ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala bawanka ne bayinka ne kafi mu sanin ya ya dace kai da su ubangiji Allah ka dama lissafin su Allah karka sanya karka sanya arziki da suke nema da bukatu su samu in kuma shiryata ne ubangiji Allah ka fi mutane kashe da su in kuma su tsiya ne Allah ka fi mutane ka kashe duk wanda kashe wanta kashe shi a bayan kasa martaba ce ga addinin nan ka raye da duk mutumin da ya rayu rayuwarsa martaba ce ga wannan addini Allah kai ne mai iko akan haka mai iko akan komai Allah ya kare mu